an na haɓar nan labari ne na ma ya ƙaru ilal wali zuwa ga masaraki wato labari ne ya tsora watsuwa ya tsora watsuwa har zuwa ga masaraki na'am kuma na abahu zai ya cika baki ne bin ali da lulukuluki samu huyar tilasta mai an da wuya shi takura su taru da la a zuwa ga abarban ciki ne wato yana son ya koma zuwa ga iyali ne waya riya su ɗora bibiyar diwa da littattafan insha'ihi wato aƙin-aƙin abubuwa ne fa a saba hulhe ba'u ko alhe ba'u kyauta fa a hasaba hulhe idan zai da yace yayi daidai yayi daidai وطلبه أن الولاية الإباء الإباء الإياوة وطلبه تكنجي أن الولاية التي سروتها قال راوي سيما الرواية وكنت ناقصا إيه أرمت أولى شجره ناسا إستل شجرتي آه، آه، وكنت ناقصا شيء إيه؟ أمين آه، يزوكي ناقصا إيه؟ أرمت ناسا أولى شجرته wato irtar wato kuda gungumin rafi ice ne aula ina a sama rafi gabanin ne na ƴaƴan itace ne na san korina in ji harisu na gano abu gai da ne wakil bin irin kaɗan kuna fi haɗin faɗakar da mutane a laɗin luyi ƙarari bisa ga ɗaukakar daraja ne abinan da na rage tun gaban haskakar badar yi wata na intiwani nawa fa a wahara sun yi aikata ko ilayya zuwa gare ni bi imanin jamni yi shi na ne ɗaukawa ya kashe min iji guda cewa karuwa ne kanka fari ya tun da kaga nuna Allah ya da arba hukar in kuskure in zagi karsakali min jamni daga ko من دمه هو لك قبيلة بحج أمتع عبد الله دمه نعم سنكم مثلا دمه دمه لدمه هو وهو الإيمان إذا أجد نمر إلى نتا نعم. نبكو الأربعة زنكا زنكا ناجينا إلى نتا فيقول دمه قبيلة تجد الله كأس الله كأن ذلك قبيلة قبيلة فلما هرجع lokacin da ya shiga ba ina da kurji alhali shina mai cikakken amfani wa ba zan rarrabe shi kai shi kawo fa'ilan alhali shina mai rabanta bilbulji da riba duk bi da daga ya riga ya fashi kaya shayi a dubu sau ne rake shi kariyar alhali ina mai hukunta haƙƙa da ayati haƙƙin talakawa zai na ganin ko minana wala shi ina mai zage-zage lahu gare shi ala rabbin wulayar su minta ya kaskaɓe masa rauta ɗan sarauta ga dawowa shi na roƙe-roƙe fa'ara da sai ya kauna kai daga abin gani da jawaci mutum sana alhali suna mai mulmushi wa a shi da sai ya rera waka mutum da numan suna mai masauki sa shi na wada waka shi ka ciya تجوب البلاد مع المربة أحب إلي من المرتبة لأن ولاهم له نوة وما تابت يا لها ما تبا ومع بهم ما يربصني ولا من يشيد ما رتبا فلا يد أنك لنور زراني العدد أمر إذا إذا ما اشتبه فكم من صروف المروم فأركه الروء لما انتبه طيب، إن الله ذلك يا إنك عبدي Filani yace tabbar ka garuruwa mutum shi ta tsarin daji ya zo ka gari ya zo ga gari ma'al matsarbati tare da talauci sai ce a haɓɓa ilayya na yi ganin shawa haka in ji wa in ji abu mai min almartaba daga darajar sarauta martaba na yi so shawa ya ba ba na wani gari ba na wani gari la'annar wala da dan sarakuna na ɗaukaka suna lahum ya tabbata gare sannan wa ma da wajen kolo zargi babba jirgi na ko biya aka yawo wani ne ko bi an ka arewa ne de ba jirgi ya ba ta ba ya ma ta ba ya ya zargin ha har ka tabbatar da sarauta za ka ce kai wani da kai da mai ya rubu wanda kare nan asali a gwadewa wa ma bai zama wa cikin cikinsu ko mi ka, ko mi ka. komi daren da ka da zaran ka haura wata za a daga nan wallon ka bai iya ba bai iya ba bai iya ba sai ce a kai ba ka da gwanin ne duk ka ji ana yabo ne a kare yaho ba kana wa ji ako wani ya yi jaula ji bai ba kai kai ka fasira ba fa amma sai ana mai da kuma ba hawa da na amma yanzu zai mulki a cewa da bai iya ba da iya to da zaran kai da aka ce ka da kawo kana hawa an tabbata ya sai ba ga ba ni shawara ba don komin suka sai magana ragewa sanda ka hau kare ka kace kai to sai magana wani ne mai iya mai iya sai ba a zo ana kwari ana kwari duk da sai kai da zamu wanda ba su mukata to zaka dukkan dauko wani abu ka alheri kan ba wannan haka ka fara da ka fa jawo wani da shi na kai da saboda haka abubuwa da yake kai bi da lalata mai ya wanda ka reno azali a gwadewa wa ma bai zama ba wanda ka ƙarin gwadewa ya zan mutum gwanan nena ga sarauta shi hau kullum gaba shi kai da wuya wa ma fi bai zama wasu kin sarakuna ba wala mai shahidu ba rasta ba wala mai shahidu ko ko wanda karwa wadda mara tabahu abinda wani ne ya jeranta shi ƙara ina sai zai shi wani sai shi ma mai yawa kai da an ka aza maimakon ka hau ginin nan da wani yayi kai ta ƙara ta sai ka maganar roce ta kai kana mana ai iya ba kai ta ka za ka yi sabuwa kai ko sabbin ne sabbin makiya su yi kafara ina tilimin kusurati wankawar wannan rana hankin kawar wannan rana fala ya hada an ka kakka yadda shi zambace ka yanzu alal misali in ka koma kabobi ka hau bisa kwaltattan ta baya fata to in kan bibi a lokacin aka ce mata Ƙirgin eh? na azaba ta shi bata don jirgi na, kwai yayon shi ya ka zurga ba, to kawai kowa zau Ka san cikin taro in ana kaɗe-kaɗe, in kana son ka sha kaɗe, barka da kowa tsawo rana har kan kawar wanda ya rana wallahi har an ka kai shi kai dan yau da reka wala da an da amana kaska yadda ka zai rike mu al'amari da za mai ta ba in ya rikice ma ma nan za ilata fa kama halimin ko da yawa mai mafarki wanda ya kafar muhu mafarki ne sai rahu ya faranta mishi rai amma wa a da raka الروح الجدع وأن لم يكن لما انتبه لوكة يقولك